Allah ganar da mu wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ƙanwar mijinta ce aka samu saɓani aka dai kama mijinta aka ɗaure shi a gidan yari wajen wata shida To daga baya wanda ya kai shin sai yake cewa a bashi dubu ashirin ya yafe masa sauran bashin da a sake shi to ita kuma matar tasa sai ta ji labari akwai wani mutum da yake taimako sai ta je wajensa ta ce ya taimaka mata sai ya ce zai bata dubu talatin amma da sharaɗin zai lalata da ita la ilaha sai ta ce sai ta yadda sai bayan kwana uku kawai sai ta yadda ta koma la wannan lalatar da ita kuma ya hana ta la kuma ashe ciki ya shiga a'udhu billahi aka je asibiti daga baya sai aka ga ciki har wata biyu a'udhu to shi kuma mijinta wajen wata shida ma yana gidan yari so sai dan uwanta wai soja ne ya tsoratar da ita dai ta faɗi gaskiya da aka faɗa wa mijin sai ya ce a zubar da cikin a rufa matarsa asiri shine wai abin da ake tambaya akwai aure a tsakanin su auren yana nan ko to wannan dai tambaya dai wa'azi ce kawai ya kamata a fashin baki a kanta mm. mace tana cikin mijinta an ɗaure shi akan kuɗin tara bai kai ya kawo ba ta je neman taimako Me ba da taimakon ya neme ta wannan sai ike nuna mana cewa kenan akwai wasu mutanen da suna ba wa mutane taimako ko suna ba wa mata taimako amma kuma suna lalata su sai ku biya hankali mata iyayen kwaɗayi raɓe raɓe raɓe bini bini mun tafi gida alhaji ne, yana raba taimako to kin ji wata yar uwarki ta je neman taimakon ya tabbas yana ba da taimakon amma ya ce zai ba da taimako amma sai ta ba da mutuncinta to sai ku kula da shegen yawon neman sadaka da biye-biye da raɓe-raɓe wata rana wani zai nemi mutuncinki abu na biyu wannan mata tana da tausayi kwarai mai gidanta aka ɗaure aka latsa ta taba da mutuncinta don a fitar da shi ta ce a'a daga baya kuma ta sake dawowa ta ce ta yadda ɗin ta ba da mutuncin dan a fito mata da mijinta Allahu akbar ta yi kuskure ba daidai ta yi ba bai kamata ta je ta aikata haram dan a fitar da mijinta daga kurkukun duniya ba na ce kurkukun duniya ai ba mai tabbata mm. mai gina kurkukun ma zai mutu wanda ya daure shi ma zai mutu bai kamata ba ki je ki ba da mutuncin ki don ki kwato mijinki kin yi kuskure to abun bakin ciki shine abun bakin ciki shine ta je ta ba da mutuncin an yi lalatan da ita kuma ba a biya mata bukatar tata ba kuma ciki ya shiga kuma ciki ya shiga ciki ya shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wajen gyaran gida an rasa ido ke. ta aikata haram ta aikata laifi ta aikata haram ta aikata laifi to an ji an zubar da ciki mm. shi kenan shi ko mai gidan shi ma mai mutunci mai tausayi mm. ka duba yadda ya haƙuri bai sallame ta ba mm. ya ce zai rufa mata asiri Allah musu albarka dukansu wacce ta yi kuskure Allah mata albarka shi ma wannan ɗin ya yi kuskure Allah masa albarka to amma ya fifita janibin a rufa masa asiri ya zubar da ciki sai a je a istighfari a je a tuba kuma aure yana nan daram da ɗan dan mace ta je ta yi zina tana gidan miji ba yana nufin aure ya mutu bane wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so a yi jan hankali akan mata masu tozarta mazajensu da saɓani ya haɗa su duk irin alherin da suke musu sai su sai su bicilce musu take cewa ko abu ya same su sai su ce ai bai ga komai ba ma hmm. wai har ta kai wani shakikin sa ya mutu abinda take bada labari ya zo ya faɗa mata sai ta ce sai ta ce wai saura shi insha Allah la ilaha illallah wai shine ake tambaya ya halatta a zauna da irin wannan matar a'a a'a <laughs> ai wannan gaskiya ba aure ne na musulunci wannan ba ta son sa gaskiya irin mutane ne ina jin Yan makale mata din nan ka je ka auro macen da bata damu da kai ba ta san ka tana nufin ka da sharri ko yaushe zama da wannan mata ya kamata tuntune ya sallame tunda ba zai iya gyara ta ba matar da take nufin ka da sharri matar da take nufin ka da bala'i ita ita ce zaka ci gaba da zama da ita a haka ka sallame ta kawai tun kafin ta kai ka lahira Allah ya sawaye Allah ya sawaye Amin wannan take cewa bai sallar nafila da ake bayan sallar asuba idan rana ta fito daidai wani lokaci ya kamata a yi sannan wani lokaci sallar walha take ba, kuma da kuma ƙarshen lokacin ta. Sallolin guda biyu ne mun yi bayani a karatu a baya akwai salatu shuruk ita ce sallar fitowar rana ita da tana farawa ne daga anya asuba rana tana fitowa an ga rana ta fito shikenan sai a je a sallah raka'a biyu sai a sallar raka'a biyu biyu wani Salatu shiru salatu duha kuma ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad yana bayani salatul awabin hina tarmidul fisal sallar walaha sallar masu koma ga Allah shine lokacin da 'ya'yan maruka 'ya'yan maraki dan maraki na saniya ƙasa ta ɗanyi zafi in ya taka ƙasa yana ɗaga ƙafarsa da haka ita kamar sallar walha tana farawa kamar daga irin karfe goma a ga rana ta fara zafi kaɗan mm. har zuwa sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi duk lokacin walha ne karfe mm. tara ma ana iya fara walha dan wannan lokaci din wallahu alam na'am wannan yake cewa ya tafi NYSC camp ma'ana inda masu bautar ƙasa ya je bautar ƙasa ne inda ake zama a kwana ashirin da nan ya ce wata jiha suka je daga da ɗan nisa dai jihar ya ce kwanansa ashirin da ɗaya amma duka ƙasar suka yi shi ne ke tambaya hakan ya yi daidai ko kuma sun yi laifi ya halatta babu laifi mutum ya ƙasaru fiye da kwana hudu kamar yadda malamai suka ba da fatawa daidai ne ba kuskure suka yi ba wallahu alam wannan take cewa ta rubuto an amsa mata ta ji an ce idan mutum ya yanke farce ko gashi yana da kyau ya binne sai take cewa a inda mutum a inda take ita eh, ba ƙasa ma gaskiya a wajen kuma in ma aka zo kana binnewa za ka zama abin kallo Shi ne take cewa za a iya yin za a iya tura shi ta ruwa kenan ta za a iya tura shi tun da ai ƙazanta ce gaba ɗaya kuma mu abin da ake turawa ma a ruwan ƙazanta ne duka sunan su ƙazanta ne dai wancan najisa ne wannan ba najisa ba ne sannan kuma dai ƙarshen sun yi dai ai ƙasan zai shiga wallahu alam wannan take cewa ta kasance wai tana jin tusa rihi so idan ta yi alwala idan ta sake alwaran ma sai ta sake ji har sai ta idar da sallah sannan sai wani lokacin sai wata lokacin sallah shine take tambaya ah, menene matsalar sannan kuma tambayar ta bi take cewa ake sallah a zaune to wannan dai ina jin akwai wanda ake cewa sassarriha mai larurar tusa mai basir akwai wanda mutum yana zaune kawai sai ka je yana sakin tusa wannan ba lafiya wannan tusar ba ta karya alwala duk wanda yake da larurar tusa tusa tusa yana ta fitar da ita akai akai ba da control ba ba da ikonsa ba kuma baya iya matse ta kuma ta zama akai akai akai ta zama al'ada to wannan ba laifi ba ne zai iya sallarsa haka kuma ba ta karya alwala da salsarri da da salsal baul duka eh. waɗannan masu matsalar baya hana su ci gaba da ibadarsu su ci gaba da sallarsu a wannan ba laifi ba ne ya ake sallah a zaune <clears throat> mutum yana zama ya naɗe ƙafafuwansa ya shigar da ɗaya cikin ɗaya har ɗaya kenan haka aka rubuta annabi yana sallah sai ya rukuyi yana zaune <clears throat> ya yi sujada ma sujada tafi ruku'in <clears throat> kuyawa ƙasa ruku'i <clears throat> a zaune ɗin sujada ma iya zaune haka annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam